بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا كان لهدي رمضان يا رفانا kwana goma sha ɗaya ɗaya ɗari hudu da arba'in هجرية ما da bakwai hijiriya shi ne ƙarshen wanda makaranta ko? za a kabala lailu min hahuna wa adbaran naru min hahuna fakar aftarar sa'i haka ne? to ƙala rahimahullahu ta'ala أصحاب الصيام يمكن قال رحمه الله تعالى إني لست مثلكم an karɓo daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da yin ɗore kuma a wasu kano muna cewa ɗore da kuke cewa saje ko me ko saje. saje ko sade to kaga a hausa kano saje mm. shi ne abin da yake fitowa na gashi a kumatun mutum daga ƙasan fashin kunne har zuwa haɓa wanda yake haɗewa da jemu shi ne saje eh, nan kenan sai kuma sajewa shi ne abu ya zama bai ɗaya kan mutum ya sa hularsa da kayansa su saje ko kuma mutum wanda yake da ruwan ƙabilu in ya shiga sai ya saje da su ya <laughs> ce ya saje su sabe ko ɗore shine alwisal manzala sallallahu alaihi wasallama ya hana in ka ce innaka tuwasil to amma kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yin saje ko ɗore kuma zala sun ake cewa inni lasu mislakum ni ba irin ku bane inni ut'am wa usqa ni ana ciyar da ni ana shayar da ni to akwai hikima ta hana mutane su yi dore saboda da asali shi ita wahalar laifin maksuda a ramadan kawai suna cikin lawazin na ibada amma ba ita ce maksuda ba da mutum zai yi azumi Allah ya taimake shi ya zama ya kai azumin ba tare da ya wahala ba wani kuma sai da ya wahala ya kai azumin ba za a ce wanda ya wahala saboda ya wahala ya kula da azumi ba a'a ita ba ita ce maksuda ba ita dai ba wani abu ne na da'a ya kawo wahalar ba daban shari'a ba ta takurawa akan wahala sannan abu na biyu kuma akwai ɓangaren lafiya jikin mutum yana da buƙatar abinci lokutan da jikin yake buƙatar abinci kuma shi shari'a ta yi la'akari da shi wajen dora mutane akan azumi shari'a ta ce a yi sukur domin mutum ya samu wadataccen abincin da jikinsa yake buƙata wanda zuciya wanda hanta za ta riƙe da wanda kuma za a kakkasa shi a jiki ta hanyar insulin wanda ga baki ɗaya abin da mutum yake bukata bayan ya ci abinci kusan abin da za a za a ɗauka a yi jigilarsa zuwa ga sassan jiki zai masa aiki ne da bai huce awa hudu ba in aka yi awa hudun nan to zai ya zama ya ƙare kenan zai zama exhausted abin wanda hanta ta riƙe kuma sai ta fara supply sai ta fara order ta fara digilar su tana kawo su ana ɗauka ana cewa sassan jiki ita kuma hanta tana yin aiki ɗabi'a da bai gaza awa takwas ba in ka haɗa awa takwas da awa hudu ya zama awa goma sha biyu shine mafi tsaki na lokacin da mafi yawan mutane a duniya suke azumi kuma a likitanci dan mutum ya ɗau wannan lokacin da ya ci abinci ba babu laifi babu damuwa to akan haura haka ma ba a samu damuwa ba idan mutum ya ce zai dore dore ko saje na farko zai iya kiran zai iya janyo masa saje na biyu ko dore na biyu to daga nan kuma zai iya galabaita shi kuma ita kuma shari'a ma ja'ala alaikum tuddini min haraj Allah bai sanya muku abin da za ku shiga cikin takura ba a cikin addini hadisin bukhari da musulmi ne suka rawaito shi rawahu أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا wanda suka rawaito wannan hadisin akwai Abu Huraira kuma yanda yake cikin Sahihul Bukhari da Sahihul Muslim akwai ummu na Aisha Allah ya da a kamar yadda yake cikin ah, ummu da Bukhari shi ma da Muslim da Anas ibn Malik kamar yadda ke cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ta wannan ruwaya kan gabaki ɗayansu sun zo a cikin sahihaini daga Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abin da ya rage shi ne manzala sassalma ya hana wisal shin wannan hannun hani ne na taharimi an kuma hani ne na karaha to a zahir shine hani ne na karaha ba a so mutum yi amma da mutum zai shiga larura ta bacci kwana kenan ko ko kuma ta wata larura da za ta sa ya kai azumin bai abinci ba kuma sai ya huce da wani azumin da niyyarsa to in ya kai azumin azumin yayi yi alfaraha to manzo Allah sallama shi yana iya yi saboda ya ce lastu ka hayatikum kamar fi ruwaya ko lastu mislukum ni ba irin ko mislakum ni ba irin ku bane ba tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wasu abubuwa da ya fice da bil'adama, Allah ya nemi masa wahayi kuma yana iya jurewa abinda ɗan adam baya iya jurewa kamar anan manzala sama ya ce ana ciyar da shi a shayar da shi Allah yana ba shi kariya gaburan faɗawa cikin matsalar da ake iya faɗawa in ba a ci abinci ba sai manzo Allah ya kwana da kwanaki yana yin azumi ba tare da ya sha ruwa ba ya yi sahur ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam hmm. to amma shi aka ce shin manzo Allah da yace inna ma ut'amu wa usqa shin hal yut'amu ta'aman haqiqiyan am la wasu balaga sun tafi akan cewa ta'am ne hissi ake ciyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ce ya ce a ce bai gaya mana yadda ake ba amma dai mun yadda wa hadhihi min alamat nubuwatihi alamin min alamin nubuwati kuma dama alamun nubuwati ma'arufatun mushtahira wasu kuma suka ce a abin da ake farara wa zuciyarsa ne na daɗin ganawa da ubangiji yake a mazaunin abinci wanda kuma wannan magana ce mai ƙarfi tare da la'akari da abin da mai manya-manyan malamai suka faɗa Allah shi sami dace. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رضي الله عنه ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر duk wanda سوء so ya daɗe bai ci abinci ba bayan shan ruwa zai iya bari har zuwa lokacin sahur amma idan lokacin sahur ya to lallai mutum ya ci abinci kuma da abin da muka faɗa a wancan hadisin shi zamu mu faɗa a nan قال ta'ala, an تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك قلت نعم قلت له قلته بأبي أنت وأمي فقال فإنك لا تستطيع قال فإنك لا تستطيع فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشارف ثلاثة أيام فإن, فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل الصيام الدهر قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام عليه السلام شطر آه، الدهر فصم يوما وأفضل يوما an karɓar daga abdullahi dan amur dan as Allah ya kare da a gare shi ce an taɓa ba manzala sama labari cewa na sha alwashin cewa gaba ɗaya zan dinga yi ne da azumi kullum kuma kullum zan dinga kwana ina sallar dare in dai Allah ya ci da raya ne sai manzala sama yake ce kai ne ka faɗi wannan magana sai na ce nasa eh ni na faɗa bi abi an wa ummi na fanshe ka da jafi ka tashi ka raba dare kuma sannan ka huta wasu mina shari salasata ayyam kuma wata ɗaya ka ɗau azumin kwana uku fa ta biya bi ashri amsalha domin ta azumin kwana uku za a baka ladin azumin wata don kyakkyawan aiki ɗaya za zala na ce to yi azumi yau gobe da jibi sai ka sha ka huta ya rasula zan iya yin haka sai maza Allah ce to kai azumi zan iya yin sama da haka sai maza Allah ce to kai yau azumi gobe ka huta jibi kai azumi gata ka huta cikin kai azumi wata rana ka huta haka za ka dinga yi wannan shine azumin annabi Dawud alaihi salam kuma shine fitin azumin nafila na ce ya rasulullahi ni fa zan iya yin sama da haka sai maza Allah ce babu wani azumi kuma sama da haka a wata ruwaya kuma babu azumin da ya fita azumin dan uwana Dawud alaihi salam ya kasance yanayin azumin rabin rayuwarsa gaba ɗaya ya azumi yau gobe ya sha ruwa haka yake wannan dalalar wannan hadisi zahira a fili take قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم sudusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman wa kana yauma wannan shi ba ma'anar su ɗaya da wancan illa dai kawai wannan akwai ƙari ya kasance ya kan yi bacci kuma ya tashi sannan kuma ya yi azumi ya kuma sha ruwa kuma ya kasance a ah, shi annabi dawud alaihi salam ya kasance yana yin azumin rabin yana yana yin baccin rabin dare kuma abin da ya rage na rabin sai raba shi biyu ya tashi kaso daya mai sallah kuma ragowar kuma sudusin sai kuma ya bacci ya kasance kuma yana azumi a irin ya azumci yau gobe sai ya huta Allah rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوساني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بثلاث صيام صيام ثلاثة أيام من كل شهر ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام an karɓo daga abu da ta Allah ya da a gare shi yake cewa masoyina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi min wasiyar abubuwa guda uku na ɗaya in dinga yin azumin kwana uku a kowane wata kuma ya yi min wasiya da in dinga yin sallar walha sannan kuma in dinga yin wuturi kafin in kwanta bacci kuma wannan ibadu ne sanannu a wanda ba su bukatar dogon sharhi وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم الجمعة أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت جابر بن عبد الله أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة yake cewa na tambayi Jabir ɗan Abdullahi Allah ya kara yadda a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa yayi hani da ayi azumin nafila ranar Juma'a sai yake cewa e a wata waya kuma e na rantsi da ubangijin ɗakin ka'aba wata haramun ne mutum ya ware juma'a ita kaɗai ya yi mata azumi na nafila عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا بصوم الا لا يصومن احدكم haka ne ko mm, mm. la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu mazala sama yake kar kan ɗayan ku ya kuskura ya azumi ranar juma'a sai dai inda niyyar dan ya yi juma'a zai asabar ko kuma ya alhamis sai ya hade da juma'a amma ita kaɗai juma'a ba a ce ɗanfata da azumi na nafila saboda rana ce ta idi ko bai kamata a ce ranar idi mutum yana azumi ba da inda dalili ko lura a idin jima'a. An abi sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu, ƙala na hara Sula sama an sau mai yome an na haɗi walfiƙri wa an ishtimali sama wa an yi hajjiyar rajulu fi sau bilwa ibi wa an salati ba da su biki wal'asar. An karɓo daga abu sa'idin al Allah ya ƙara da a gare shi ya ce, من قال نعم سيدي بني الأزهر كو نيما نيني نهد نيني نتعلك فيش أبي عبيد مولى بن الأز... مو... مو... أن أبي عبيد مولى بن مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه نسككم an karɓo daga sa'ad ibn ubaid abu ubaid maulab ibn azhar yake cewa na taɓa zuwa idi tare da Umar dan Khattabi Allah ya kare yadda a gare shi da aka gaba sai na Umar yake cewa wayannan kwanaki ne guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin ayi azumi a cikin su yawm fitrikum ranar farko kuke ranar da kuke shan ruwa su ya kuma kuke aje azumi a ba a yadda a yi azumi ba a ranar sallah karama wal yawm al-akharu allazi ta'kuluna fihi nusukum da kuma ranar nan ɗayar da kuke cin naman layyan ku idan kun yi layya ita ce ranar babbar sallah kenan haramun ne a yi azumi a cikin ta sannan kuma sai manzo Allah sallama ya ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin mutarwa wa zikrullah wannan rago kwanakin su ma kwana uku ba za su biyo bayan sallah babba kuma su ma ba a yin azumi a cikin su ko ma mutum yake ko kafara to zai ajiye sai sun wuce sai ya dora qala an ibn an abi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga abu sa'id Allah ya kare da a gare shi yake cewa na ha rasulullah sama an saumi yawmai sallallahu alaihi ya hana a azumci kwanuka guda biyu ku guda biyu na ɗaya yawmun nahari an nahari ranar yanka ranar layya wal fitri da ranar sallah karama sannan kuma daga cikin abubuwan da manzo Allah sama ya hana wa anishtimalis samma kuma manzo Allah ya hana kurman yake kurman yake wani yanayi ne da ake naɗa zani a jiki ko kuma gwado zai zama za a bar babu komai a ciki kuma a ɗaure shi a wuya sai zanto an sakale shi a wuya kuma jiki babu komai ta yadda wani abu ya danne yana warwarewa mutum zai zama ya yi tsirara shine ake ce masa kurman yafi wa an yahtazi ar-rajulu as-thawb wahida kuma an hana mutum yayi zaman samar kutai da wato da tsafi daya abinda ake nufi da zaman samar kutai shine wato mutum ya zauna akan mazaunansa a ƙasa to kuma sai ɗaga gwiwo ƙafafuwansa kamar yana zaune a kan kujera sai ya zanto shi ya zauna ƙasa ƙafafuwansa kuma ya haɗe su shi ne ba. to su larabawa yadda suke yi kuma sai su samu wata wata 'yar mu da hausar kano muna ta igiya ko igiya kuke farko sai mutum ya ɗaure ƙafar ta ya ɗaure har bayan ta haka ita wannan ita ce igiyar zaman samar kwatai ita ce alhubuwa shi kuma baɗin shi shine zaman samar kwatai Bahaushe yana da zama eh an ji ba yawa yadda kai yadda kai haka kamar yadda an ji masallacin juma'a ana jiran liman yanzu za ga yawanci shi ake yi kamar yadda za ga shi malami yake in ana ba shi haddar Qur'ani galibi shi shine zaman samar kwatai Bahaushe yana da zama iri daban-daban yana da zaman samar kwatai yana da tamatela yake mata yana da zaman musu tare yana da zaman kun tukuru wannan idan ana maganar hai'ar zaman kenan to kuma mafi yawancin su suna da ambato a cikin fikihu zaman ta matela shine tankwashe kafa zaman samar kwatai shine wanda muka yi bayani zaman mace tare shine irin zaman da ake yi idan za a ci abinci a kusan haɗa ƙafafuwa kalon kuntukuru kuma shi kuntukuru wani abu ne da ake kaɗa shi kamar kalangu ɗan ƙarami ne to shi masu shi ɗin za ka ga sa shi suke a gaba wani zama mai kamar zaman harɗi akwai zaman harɗi daban akwai zaman tahiya duk da cewa shi zaman tahiya kala biyu ne wanda ya shahara a kuma yake ne ingantacce to akwai zaman harɗi wanda ba a sansa. to a dukkansu kowanne yana da sunansa na larabci yana da kuma abin a turabu shi ne ta matela a kurfusa shi ne irin zaman da kare yake yi ko zaman kare da kare yake yi sannan alisti ba shi ne zaman samar kusa ɗin eh yau al'iƙa'a shi ne zaman kun tukuru shi ne al'iƙa'a tarakallahu fiku wannan hai'ar zaman kenan amma kuma zama akwai sababin zama na bahaushe wanda sai an fi zama sai a raba shi zuwa da kalma akwai zaman makoki akwai zaman ajo akwai zaman zaman makoki akwai zaman ajo akwai kuma zaman makoki zaman ajo sannan kuma sai kuma zaman da yake da alaƙa da natija akwai zaman tsaro akwai kuma zaman yan marna shine ai an san zaman yan marna ko Shi ne kowa abinsa abin da yake gabansa yake yi shasa an kaje marna za ka ga mutane da yawa amma kowa abin da ya saka shi a gabansa yake yi a yan murna ba a wani hira to shi yasa an ba wuce ya ce a yi tsakanin wani da wani zaman yan marna suke to ma'ana ba a ga miciji ba ruwan kowa da kowa haukaci ya wansa da kaya ma haukaci ya ta yi bakuwa ke ba ruwan kowa da kowa hmm. shi ne shi ne zaman samar kwatai mutum ya yi shi da kaya eh, in mutum ya yi sille san sille shine mutum ya zama ya saka tufafi amma ba wando a ciki kamar yadda muka yi lage kenan ko lage to kuwa ka kuce su basa lage lage wannan wanda aka sa to wannan shi ne guda sai a Shi ne kurman yafi ai wannan lage na yawa wannan shi wanda ka faɗa ɗin inda shi kuke cewa lage to mm. shi ne kurman yafi mm, shi ne mutum ya zama ya ɗaura zanin mm. gaba ɗaya daga ƙasansa mm. har ya makalo shi kuma sai ya ɗaure shi ana shi kuma saboda kada mutum ya zo ya irin wannan kuma izo ya shiga sallah zanin ya kwance mm. shi kuma i zaman samar kwata idan mutum zai yi shi kada ya zanto eh, dan kayan suna matsewa idan musamman ba wadatattu ba ne to sai wawan zama shi yasa sai shi ita tana so kullum ka zama tana da kamalar ka sai ta hana ayi wannan zama mutum nawa ne biyar ta shi kenan قال رحمه الله ba a da su bihi الصبح la'asiri. sannan kuma an hana yin sallah bayan sallar asuba da sallar la'asar saboda a lokacin rana tana faduwa ne a kan kawannin shiɗa da malamai sun fara sun ce saboda ko dai a cikin lokacin shiɗin ke da wasu tsara ta fitowa masu bauta masa sai su bauta masa ko kuma tabbas akwai wani abu na haƙiƙa da ma'anar na rana in ta faɗi cikin da kawon shaidan yake hudowa kenan shi kuma bautar da shi da aka yi kenan a kullum to sai zan ce masu bautar rana kuma a lokacin in za ta fuski bauta mata in za ta faɗi su bauta masa mata shi sai aka hana yin nafila a daidai wannan lokacin saddalin zari'a don ka aje a yi kama da wanda suke bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala. Ƙala wa an aji sa'idin al-Qudiri ah, haka ne? Na'am. قال أخرجه مسلم بالتمام وأخرج البخاري الصوم فقط قلنا حديث قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا wanda duk ya yi azumi na kwana ɗaya fi sabilillah ikhtalafu wasu ce fi sabilillah ya yi don Allah ai fi sabilis sawabi min Allah ko kuma ya zanto fi sabilillahi wa huwa mujahidun wa sa'il wakilal wakilat ta'awilain sahih dai amma al'akhudhu bi aqall ma qil ta dauki mafi karanci saman ya shiga min babil aula wanda ya azumi fi sabilillahi na kwana ɗaya to Allah zai nesanta fuskarsa daga wuta tafiyar shekara saba'in ma'ana da a cikin an ɗau hanya za a tafi wuta to a shekarar saba'in ma ba a isa wutar ba saboda nisan da ke tsakanin inda yake da wuta. Hala babu lailatul qadri an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma anna في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر أنت قولت عبد الله dan Umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa wasu daga cikin mutane cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani Ramadan an suka nuna musu dalil lailatul qadri a farki a bakon karshe bakwai na karshen Ramadan saba'ar wata ce daga shi ba za a ƙara kirga wata bakwai ba faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su yake cewa araru akum qattawa fa naga mafarkin nan naku ya dace da mafarkin juna dan haka wanda duk zai kirdaji wata daren lailatul qadri fal yataharraha fi sab'il awakhir su a neme ta a ƙarshe to wannan hakikanin abin da malamai suka tafi a kai a kan wannan bakon ƙarshe yawanci malamai suna ganin cewa lailata saba'a wa ishirin duba da cewa a lokacin in aka bi diddigi a wasu ruwayoyin za su nuna cewa sanda aka yi mafarkin a daren 27 shi yasa an batan bakwai ɗin a goman ƙarshe tunda a wasu wayoyin an yi maganan goman ƙarshe kamar ishara ce ah, amma arrajih shine Allah ne kake ga wa kansa sani amma dai a harare ta a goman ƙarshe kuma tana iya cikin jabi ta imam ahmad Allah ya ji da rahama ya ce a hakan amma arjaha shine lailata da iwal 20 يتضافر الأدلة على الأدلة على ذلك قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kirgaji daren lailatul qadr a goman karshe amma a ranakun da bakwai da 29 odd number ranakin da ba su da tagwai kaga biyu da hudu da shida da takwas da goma kaga wannan even numbers ne wanda suna da tagwai amma wa'yancan su ne ake cewa mara mun yi minti nawa daidai da ɗaya to mu ƙara wannan hadisin sai mu basha an abi sa'id ibn al-khudri anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashari الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى كانت ليلة إحدى وهي الليلة التي يخرج من صديحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر an karɓo daga ummun daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi yake cewa ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da yana yin itikafi a goma tsakiya a watan Ramadan to wata shekara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya itikafi hatta idza kanat laylatu 21 sai da aka yi daren 21 wa hiya allati yakhruju min sabihatiha min itikafihi dama a al'ada in ya tafi goma ga wata sai ishirin da ɗaya ga sai ya cika kuma a ƙasa ne a kan tarba ya kan taɓo na sallah min hatiha da asuba ruwan bai bushe ba waltani suwa fil ashirin al-awakhiri waltani suwa fi kulli witrin da ku nemi lailatul qadr a goman ƙarshe kuma goman ƙarshen a wutri mara kenan qala fa matarat as-sama'u tilka laila وكان المسجد على على عريش فوقف المسجد فأبصرت عي... فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته حفر الماء والطين من صبح وعشرين يتي آه سيف مطرت السماء تلك الليله sai shi sama ta zubar da ruwa a wannan daren akan ce matsaratis sama'u akan ce kuma amtsarat akan ce umtsirat to amma galibin an ce umtsirat ana magana akan gari kenan kama walaqad ataw ala alqaryati allati umtsirat matsarat sau’i. Ah, amma kuma aka ce fa amtsarat to ko ana nufin as-sama'u ko ana nufin wata daban kamar yadda mai waka yake cewa fa amtarat lu'lu'an min narjisin wa saqat wardan wa abtat 'ala al-'unnabi bil baradi to in an ce amtarat ana nufin ai amtarat as-sama'u sai aka yi ruwan sama wa kana al-masjid min arishin to masallacin kuma an yi shi ne wato an ɗaukaka ginin ne an yi rufinsa da arish shine zarbar dabino zan haki ne da ake samun sa daga jikin dabino sai a tukka sai a yi rufi da shi ana kiransa arish sannan arish kuma yana zuwa da ma'anar duk wani abu da aka ɗaukaka gininsa misali domin hul'arsh Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa aurasnal قوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يسمع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وما كانوا يرتفعون من الأبنية أها وعريش أقول بئر عريش كان عن آه، كوبا wanda idan ka je a yanzu haka kaman tana kudu da alkibla kenan tana kudu da alkibla ita alkibla tana kudu to afuwan na yi lissafinmu na najeriya ita alkibla tana kudu bayanta kuma shine yamma a arewa kuma madina a'a madina tana arewa da da masallacin kuba duka kuma tana kudu da masallacin kuba to ita madina da arish din tana kudu da masallacin na faɗa dai yanzu babu ita amma dai akwai wurin da aka yi rubutu aka nuna cewa anan take suwa yana yawan shiga ya zauna ya sha ya sha ruwanta ya ci dabinanta in ya je ba sallallahu alaihi sallam bayan shi kuma a nan ne ma ya wa abubakar da umar da usman Shara da aljanna bayan nan sai usman yana yawan zuwa a nan ne wata ran zoban nan na hatimin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sai na usman ya gada mai muhammadu rasulullah to a nan ya fada rijiyar an ya sharijiyar gaba ɗaya ba a ga zoban ba da biro arish an yi ban kwana da zoban ya koma ga Allah ha eh eh lokacin da sai hadisin Abu Musa al-Ash'ari ba inda shekhai ce ya je gidan manzo Allah sama aka ce manzo Allah ya yanki ko bai ya tawo sai ya ganshi ya shiga biro arish daman bi an yi ta da irin da Allah kaman da shi arish din aka yi kaman akwai abin da mutanen kaban aka tsina suke so ya garka nan kuma kuka jama'a ake kira sai eh, ku a nan garka kuna rufin kofar gida ke hmm. amma su kaɗan sun ce garkawa ne to wani waje ne da ake kewaye shi da ko da kaya ko a yi masa shinge a ciki za ga akwai rijiya akwai shuke-shuken lambu da sauransu hmm. kuna ya kuke cewa kamar da suke lambu ana cewa lambu amma dai kamar da mun ce mai abin da hmm. kuna ya kwanta A'a gona ita ce kuma wacce ake shuka su masara su dawa su gero. Eh amma mun So so so haka ne kwarai mutanen Nijar ba na ga kaman gonan wani ake cewa kuma sai in shiga na shiga sai in gaji ta ce irin ta ke kenan. So eh, so gonan mata gona kuma ita ma na mata to bi'ru arish kenan to wasannan kuma har yanzu balarabe yana cewa ji'ir yana nufin gona gonar da irin wannan ya ka ji'iru ha wata ake cikin ta bairu ha ji'iru ha daga gona ce mai zaman kanta aka ce ji'iru kaza ana nufin gona ka bayan rijiya kuma za ga yawanci kafin gona akwai rijiyar da ake ban ruwa da sauran shi ne manzo Allah sallama abu musa ya gaishe shi ce al-yawmal akunan na ba rasulullahi yau na rantse zan zama ni ne mai gadi da koma ya tura garkar ya rufe kofa arish da yake arnita da zarbar dabino kan fa idan rajulun yuharriku ba man ant ce ana abubakar ce ala aya, ay hatta ukhbira rasulullahi ce ya rasulullah abubakar bin bab ce eh zallahu wa bashirhu bil janna sai haka ya masa na baro ɗan na. in yurbillahu fulanan na khairin yursil Ta kan fa yi harri yuharriku ba ba man an ta ce a Umar ibn al-Khattab yace ala rislika ya la Umar bil bab yace idan lahu wa bashirhu bil janna kada Abubakar ya zakar da manzo sama ya jira kafarsa cikin rijiyar sai shi ma ya zauna ya jira kafarsa kusa da manzo sama ba sa ce manzo mai me yasa yi kaza kawai koyi suke da shi Umar shi ma ya zo ya zauna fa idza rajulun yuharriku shi kuma yana ta san ɗan'uwansa ya zo shi ma yi masa bishara da aljanna man ta qala usman qala ala rislika usman bil bab qala idan lahu wa bashirhu bil jannati ala balwa tusibuhu yana gaya ba su ce wallahu musta'an to sai ki fa usman yazo shi karar wajen gona ta ci rijiyar ta cika mutum uku ne sai ya zo koma gefe sai ce sai na fassara ta da kabarinsu da shi Usman sai aka binne shi a batse manawa hmm. arba'in? Eh? oh ba ta ba a isuwa ba ba a ba ko? yawwa barakallahu fikum awa kafal masjid bi masallacin ya jar ruwa wa kafal masjid bi ma'ana kafala min safihi amma kuma al waqf da ikaf yana nufin sanyawa jaki raƙumi ana sa mai akala ko shi kuma jaki ba me ake sa masa a man ga ita hawan zuba masa a baki shi ne alwakfu eh ya wata to ji yi ko ba haka ne ba eh? ita mangala ita mangala abinda ake zuba kaya a cikin. shi kuma tai abin shi kuma wannan ɗin kama abin da za a yi control ɗin jakin da shi shi ma yawa shi zuwa doki linzami eh ha ba a hudawa eh eh haka ne to shine taiki kenan eh. shine alhimarul mukafa suna sa karatu ya biyo na injiyar da yanka suka na ka gani kamar wanda kare shi sai a riga man haka shi kuma kamar ana tsotsar baki shi kuma wannan sai a dinga yin kamar ana kafa eh wannan na faɗa ko na ta faɗa eh, na ce kamar sun karfe ana ce masa eh, eh, abin nan sautin kwanin na zuba sahil na doki hawa na kura nuba na kare harir na ruwa abin nan kharir na ruwa sannan abin nan nu'ab na hankaka kowanne yana da nasa tagharid na tsuntsu buka na asabi haka dai gashi na khuwar na nasa ko dan maraki jasadan lahu khuwar wacce balarabe komai zai faɗa wadda ke karɓa fa balarabe ba ne ba mu ma dukkan mu da hausan mu muna da namu dan kawai mu koyan larabci muka ke sa hankalin mu yake kaiwa zuwa gare shi amma mu ma na hausan shi ba ba sakacin in bukatarsa ta zo ana faɗa ba a sani ba ko ƙananan yara ce kaga sun faɗa ba su sani ba tattare shi ne a matsayin ilimi wannan aikin manazarta ne waɗanda suke karatu a fannin wa ala jabati asarul ma'i sannan sai ga yau fa absarat aina ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ido na ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ala jabhatihi a goshinsa akwai asarul ma'i wa tini alamun ruwa da ƙasa taɓo min subhi ihda wa ishirin a asibar daren 21 kaga wannan ya nuna za a iya ganin lailatul qadari a 21 sai mas'alar gani shi gani baya cikin lazumin lailatul qadri lazum eh, baya cikin tilas um, din lailatul qadri sai ka yi mafarki ko sai ka ga canjin wani abu almuhim da daren ya same ka kana wannan ibada hikimar nunawar shine dan mutum ya ƙara sakankan cewa da rahamar Allah ya kuma neme ta da kyau amma wa illa mutum daren lafi kadar zai iya zuwa bai ga kuma ba kuma ya rufe da ya kadar kuma ya samu ladan da ya kadar da alkhairin qala babun al-i'tikaf babu al-i'tikaf babun al-i'tikaf shine ibadar da ake shiga masallaci a yi ta a ƙarshen watan Ramadan a goman ƙarshe ba wanda yake shiga tafiya azumi ko ba a yin a masallacin da ake sallolin farilla gaba ɗaya da kuma sallar juma'a Ana aisha radiyallahu anha anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah thumma atakafa azwajuhu ba'dahu min ba'dihi وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance na yin itikafi a goman karshe ta ramadan har tun da ya je madina har Allah ya ɗaura rayuwarsa sannan kuma matansa bayan nan suka ci gaba yin itikafi a wani lafazin manzala sama ya kasance yana yin itikafi a kowane ramadan in ya salla asuba a sahun farko sai ya dawo wurin da yake zama cikin itikafinsa itikafin kamar wanda yake itikafi a harami da Allah zai iya fita ya shiga ban ɗaki idan ya shiga banɗaki ɗaki fito idan kuma misali ba inda zai canja kaya a cikin haramin dole sai ya fito ya shiga hotel ɗinsa kusa da harami ne watakila ya shiga ya ɗauko ya dawo kamar a harami kenan saboda wasu na cewa harami yana da tasa kususiya ɗin an aisha radiyallahu anha annaha kanat ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في قدرتها يتناول ويتناول يناولها رأسها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا لا أدخل البيت إلا لحاجة والمريض فيه فلم فما أسأل عنه إلا وأنا مرة وأنا مارة anaisha aisha take take kana kana na nabi sama tukan kefe wa manzala sama kai ma'ana ta taje masa kai ya ha'izun a lokacin tana cikin al'ada wa huwa mu'takifin fil masjid shi kuma yana itikafi a masallaci to ya abin yake faruwa wai ya fi hujrata ita tana daga ɗakin ta cikin ɗakin ta kusa da masallaci ne yunawilu ha ra'sahu sai ya nika mata kansa wata ruwa kuma la ya dukulul baita illa li hajatil insan ya shiga gida wata don a taje makai don wani abu a a sai dai idan zai shiga zai kewaya in zai je makewayi irin abin da ɗan adam yake bukata wannan yana iya sawa a shiga ya shiga gida tun da kusa da masallaci ne amma ba za ka tafi can wani masallacin itikafi ba sai ka hawo mota ka dawo gida ka yi wanka ka shirya ka koma ya zama ba ba kake ba kenan a wata ruwaya kuma aisha ta ce inni kuntu la adkhulu albayta illa li hajatin wal maridu fi take cewa ni na kasance bana shiga wato bana shiga eh, albayta gida dan ina itikafi illa li hajatin sai dai in irin bukata din nan wal maridu fi wal maridu fihi irin bukatar da muka faɗa wacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fita yake yake yake shiga saboda ita to wal maridu fihi sai dai wal maridu fihi sai kuma in ina da mara lafiya da nake jinya ta saboda na Aisha nurse ta iya jinya to wani lokacin akan kawo mata jinya to tukan shiga ta ba shi ba mara lafiya magani in an ka tana da kwarar lafiya ko yar uwarta ko wani wanda aka ba ta kula da shi to fama as'alu anhu illa wa ana marra take cewa fama as'alu anhu na kasance bana tambaya anhu wato saboda tsananin damuwarta da wato damuwarta da abin da ya shafi al'amarin mara lafiya ko kuma damuwarta da al'amarin itikafi da ibada da kuma damuwar da irin mas'uliyar abin nan mas'uliyar da take kanta ta mara lafiya za ta shiga cewa amma kuma as'alu anhu in naje ɗan tambayoyin da zan masa ya jikin ya kake jin jikinka ba wai zama nake ba illa wa ana mara a nake tambaya in leƙa in yi in fito kawai ba wai zuwa nake in samu wuri in ja in sha zamana ba saboda yadda take ba wa muhimmanci wannan ibada ta muhimmanci لا قال عليه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة يقول لك عمر بن الخطاب الله قال لي يا رسول الله إني كنت تقين باكرتين ألوكة جاهلية akan و zan yi itikafi a masallaci dare ɗaya a kuma yini ɗaya amma kuma a masallacin harami kuma ban yi ba sun za su nake cewa ka tafi haramin ka je ka cika wannan bakantan naka da kai duk da cewa su masu riwaya ba su ambaci cewa yini ɗaya ko dare ɗaya ba amma dai wannan riwaya da ta yi ta zo ta yi sharhi ne ta yi ƙarin haske akan cewa ba wai daɗewa sai na umarni wannan yana mana wajabcin mutum ya cika bakance in dai ba abin da ya yi bakancen a kansa abu ne wanda Allah ya da shi ko da kusan da ya bakancen shi ba musulmi ba. Masana, maskan fi baiti Usama tabni zaidin, famar rajula ne min al’amfari, falam a ya Rasulallah ya tura zafira asra'a filmashi, faƙalar Nabi sallallahu Alaihi sallam, على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم ومجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه أنكر أولك صفية بنت كيي ابن أخطب النظيري الله يقال إبداء جهيتا كما زال الله صلى الله عليه وسلم يا تقزو شجاء اتكاتل أما صلاتي هنا وجن بك اتكاتل أما صلاتي هنا زون زيهل فيش فحدثت وزير اني مسهيرة دي جورة ثم قلت لأنقلب فقام معي ليقلبني سينا تاشي زن في كتلت في انتاكا وكان أزوره فحدثته ثم قلت لأنقلب فقام معي ليقلبني dan ya dan taka min kana maskanu hafi baiti usama ibn zaid ne ruwaya ce dama gidansa ba a nan tare da matan annabi sallallahu ta wasallam ya ware mata wajen ta daban a kusa da gidan usama ibn zaid Kamar rasul tamarra rajulan min al-ansar sai wa'ansu mutum biyu cikin mutanen madina suka bitta falamma ma ra'aya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asra'at al-mashi da suka hango manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi sauri suka huce sai manzo Allah ta ce ala rislikuma ku tsaya a inda kuke inna ya binti huyay wannan matar da uwa gani shi ya ce binti huyay matata ala subhanallah ya rasulullah ah, Allah ya kiyaye ya rasulullah ta yaya zamu yi wani tunani game da kai sai ta فقال inna إن ya يجري من ابن آدم مجرى dam. shi shaitan yana gudu ne a jikin ɗan adam ta kafar da jini yake gudu ni khiftu an ya kafi kafi lobi kuma sharra ina tsoron kai je ka shirri ko shay'an ko wani abu a cikin zuciyar ku wata ruwaya ta zo ta ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi a wajen itikafi a ashirar awakhir min ramadan ta haddasa cikin da wasu ta yi hira dai a wajen su kan sa'a guda sannan ta tashi za ta tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi zai dan taka mata har sai da ta isa kofar masallaci a daidai kofar gidan ummu salama dai shi ne ruwaya ya kawo hadisin ma'anahu da irin wannan ma'anar da muka kawo a sama wannan shi ne ƙarshen kitabul hajji kitabu a sau yanzu kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu shiga kitabul hajj kuma a nan muka karkare zuwa hadisi na 215 mun ce mu nawa to ya yi daidai kenan wani shirin zuwa maka ya ga annabi da sha bakwai to mun gama munan da sha biyar sunna muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalata wanda muka kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa